وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام تاشبابي نتري بيو دا سبعين دا بقي حديث ملمبات تريشدا da goma sha bakwai darasi na casa'in da ɗaya darasi na casa'in da ɗaya babu sayyidul istighfar babun mafi darajar istighfari domin siyada ana nufin shugaba ko jagora ko jagaba ko wanda ya fi daraja wa alfa ya sayi da haladal bab suka samu mai gidanta shugabanta a bakin kofa da haka in an ce sayyidul istighfar ana nufin istighfarin da ya fi kowane istighfari daraja akwai sigogi na istighfari wanda annabi ya koyar akalla ya kai kala shida zuwa bakwai amma wannan ɗin da za mu karanta yanzu shine istighfarin da ya fi kowanne domin ya haɗa abubuwa da dama waɗanda bawa ya kwantar da kai ya lankwasar da kai ya nuna shi ba kowa ba ne a gaban Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce shi manan istighfara daga gafara ne aka ƙara masa alifin sinun ta'un wato yana nufin neman gafara istighfari neman gafara wato ka nemi Allah ya maka gafara to neman mu nemi Allah ya mana gafara ibada ce dama ko mu masu sabo ne masu laifi ne masu kurakurai ne masu taɓargaza ne masu ganganci ne duk laifuffukan nan da Allah ya hana mu muke yi da nan da Allah ya ce ayi mu ne ba ma yi to in ba da istighfarin ba ba abin da ya rage da Allah yana saurin fushin ɗaukan mataki yace da yanzu babu kowa a duniya walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbatin da Allah duk abin da aka yi nan take zai ɗau fansa to da babu wanda zai rage yanzu a doron duniya domin kowa ya taɓa wa Allah wani abu ko da kuskure ko da ganganci ko da mantuwa ko babba ko ƙarami ko yana sani ko bai sani ba amma sai kaga Allah ya kyale shi har ya da kansa ya ce Allah na tuba na nemi gafara na nemi yafiya ka yafe min kuma wani abu na Allah ma da yake shi mai jin kai ne shi ma ya shela yace duk masu sabo su taho in musu gafara qul ya ibadiyal lazina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim kuma Allah ce kariyan mu gabarin saukar azaba abu biyu ne Allah ya halakar da adawa samudawa qaumu lut qaumu salih qaumu kai dukkan al'umman nan da Allah ya halakar kowane irin laifi da ake yi ana yin sa a cikin wannan al'ummar tamu masu tauye kwano muna yi masu luwaɗi ana luwaɗi masu maɗigo ana yi masu kaza masu shirka masu duk waɗannan laifukan da Allah ya yi ruwan ɗofana ya kifar da kaza ya yi duwatsu daga sama ya juya ja'ala aliyaha safilaha duk waɗannan laifukan ba wanda ba a yi har ma da wanda ma a cikin kaba'ira saba'in akwai wata kaba'ira da aka zo da ita gabana ita ba mata cikin saba'in din na karantar da littafin alkaba'ir na al'imamu zahabi da ya kawo kaba'ira guda saba'in to an kawo ta kaba'ira da sai dai a kara saba'in da ɗaya ba ta cikin wannan kaba'ira saba'in din da aka kawo kuma wani abin ma aka yi ba za ka gan shi a littafi ba to yanzu banda Allah yana yin afuwa yana ni ba mu dama mu tuwo mu istighfari ai da mun shiga uku wani kwaya ɗaya ma sai ya jawo da a halaka mu abubuwan da ake yi a fili na laifuffuka da waɗanda ake yi a ɓoye na laifuffuka sun yawa ƙara ma kan ma ka san ana yi kan ma ka ji ana yi saboda zuciyarka ma sai ta buga in ka tari inda ake kawo saɓo, inda ake kawo laifi inda ake kawo taɓargaza to sai ka ji kamar ma wato ƙiris ya rage Allah ya tashi alƙiyama to shi yasa istighfari Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba mutukar kana nan mun ci albarkacin manzon Allah Allah ta'ala ya ce mutukar yana nan to ba za a halaka ku ba shi yasa da annabi ya ga iska ta taso ta fara ta da kura sai ya shiga sai ya fito sai ya kasa zaune ya kasa tsaye sai ya ga tayi ruwa sai ya ce alhamdulillah saboda yana ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa sanin al'adar Allah ya fi kowa sanin fushin Allah kuma ya fi kowa sanin abin da ake Allah ya halakar to da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah sai Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa hum mustaghfiruna sai ce to yanzu tunda baka nan Allah ba zai musu azaba ba matukar suna istighfari matukar za su yi laifi su yi nadama su nemi gafara su tuba su ce ba za su sake ba Allah ya ce to ba zan ba zan halaka su ba kaga kenan duk wanda ya san yana laifi to ya kamata ya buɗe ƙofar istighfari tsakaninsa da Allah istighfari kuma malami hadari ya faɗi kafin a kai ga na baki akwai na aiki wa shuruɗu taubatu an nadamu ala ma fata na farko kayi laifi kayi gaza kayi shirk kayi duka to kayi nadama akwai hadisin da ya zo ma ya ce annadamu huwa taubatu shi tuba shi nadaman nan da za ka ji zafi a ranka kai laifi ka ji zafi a ranka ka ji ba daɗi ka yi nadama kai ina ma ba kai ba to wannan shine ma abin da Allah ya fi so a matakin farko annajamu ala ma fata wani wanniyatu ala Allah ya uda ila zambin fi ma baƙiya alaihi min umrihi sannan ka niyya to na fada na fada kamar da ya mun waya da na yace malam ni dai ina ga dan wuta ne nace saboda me yace to na tuba sai na tuban koma sai na tuban koma yace an yi haka ya fi so ɗari malam sai nake ga kawai kamar dai Allah bai nufe ni da rama ba tunda ina tuban kuma ina sake komawa nace ce a'a kakka kuskura ka daina komawa kakka kuskura ka daina tuban ka dai kiyaye abin da ke sawo ka koma amma shi ya ƙara falle ka ka koma to ƙara fitowa da tuba in ya sake falle ka ko za a so miliyan kada ka kuskura ka ce ka daina tuba domin ka daina tuba ka rinja da bangare ɗaya kenan kaga saban za ka yi ta ba tuba so ƙara ka dinga fitowar in shaɗan ya ƙara janka ka ƙara fitowa in ya ƙara janka ka ƙara fitowa ku ta yin hakan Allah ta'ala yana son wanda zai fito daga laifi ko daga sabo nace zo da baka halaka ba yanzu da sauran ka tunda Allah ya sa maka damuwa nace akwai waɗanda suke laifuffuka su laifin ma bai dame su ba ba ma sa ji a ransu ma wani abin laifi ne su fusata Allah su muguwar kaba'ira amma su a zuciyarsu ma ba sa jin sun yi wani abu da kaga wannan shine mafi munin laifi ka yi laifi kuma ka dinga ƙoƙarin jin cewa laifin ma ba komai bane a ranka to shi yasa Allah ya bamu wannan kofa yace mu tuba kuma dukkan al'umman da Allah ya halakar sai kaji ya ce musu istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi kowane annabi sai ya zo da istighfari ku tuba fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara istaghfiru lakum summa tubu ilayhi matti'ukum mata'an hasanan ku jiyar ku tuba zuwa ga Allah ku istighfari ku ce kun tuba Allah zai jiyar da ku daɗi akan daɗin ku wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum ƙarfin da kuke takama da shi ƙaro muku zai amma suka cewa annaba kai mu gaji da wa'azin nan wa inna lanaraka fi safahatin kai fa mai wa'azin nan wawa ne wani suka ce wa inna la naraka fi dalalatin mu fa muna ga kai batacce ne fa ka dame mu da wa'azi suna ka wa'azi Allah ya sa ka ji wa'azi ma fa rahama ce akwai wanda sai ai wa'azi dubu bai ji ɗaya ba ka ji wa'azin ma ka ji cewa an gaya maka Allah ka karba babbar rahama ce ka gode wa Allah حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta a'udhu bika min sharri ma sana'atu wannan shine mafi darajar istighfari idza qala hina yumsi idan ka karanta wannan istighfari da yamma famata sai ka mutu a wannan yamman da halal janna kawai za a buɗe maka ƙofa aljanna au kana min ahalil janna ko ya ce kana min ahalil janna yana cikin waɗanda za su shiga aljanna wai za ƙala hina yusbihu haka idan mutum ya karanta wannan istighfari da safe famata min yaumihi kafin rana ta faɗi sai Allah yau mutum cikawa mislahu shi ma mata da halal janna au kana min ahalil janna to me wannan istighfari ya kunsa da har zai iya jawowa mutum ya shiga aljanna tunda Allah ya ce wa inni la gaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Allahumma in an ce Allahumma asali ya Allahu ne to laraba ba kasafai suke cewa ya Allahu ba sai su dunkule wannan yaɗin sai ta koma mimin mushaddada sai a sa ta a gaba idan ka ɗora hannunka akan mimun ɗinnan me kake karantawa in babu mai mutum me yake koma Allahu kaga wannan maɗin kamar harfu nida ne harafin kira ne tunda aka ba kasafai zaka ga alqur'ani ba zaka ga ya Allahu ba sai dai Allahumma guri biyar sai kuma Allahu Allahu yana nan ya fi dubu biyu alqur'ani to mimun din wannan asali harfu nida ne sai aka dunkule shi sai koma fassararsa shine ya Allahu anta rabbi kai ka halice ni kalmar rabbu tana ɗaukar ma'ana uku yin halitta mallaka halitta gudanar da halitta kenan ka ce rabbi kana nufin kai ka halicce ni kai ka mallake ni kai ka ce gudanar da ni na yadda da waɗannan la ilaha illa anta kuma na shaida ba wanda ya cancanci bauta bisa gaskiya sai kai kun ga tauhidi ya shigo ga tauhidin Rububiya? ga tauhidul uluhiya ga tauhidul asma'i was sifati domin Allahumma Allahu daga naka samu tauhidur ilahiyya ko uluhiyya Allah ta Allah da bauta ga kalmar rabbu daga naka samu rububiya la ilaha illa anta kuma sifa ce ta Allah ma'ana ba wanda ya cancanci bauta sai Allah in ma an bauta wani to kuskure akai ko ganganci akai ko ba a kyauta ba amma duk wani abin da ba za a bauta ba Allah ba baya fita daga abu biyar ko dai mutum ko mala'ika ko aljani ko tsirrai ko kuma dabbobi suke na ke bauta a duniya to da aka ba wanda ya cancanci bauta sai Allah za ka ce khalaqatani khalaqatani kaga rububiya ta kuma shigowa kai ka halicce ni ma'anan halitta tana ɗauka ma'ana biyu ijadu shay'i min al da kuma tasawiruhu ila suratin ukhra tahwiluhu min suratin ila suratin ukhra Allah kai ka halicce ni ma'ana kai ka samar da ni daga babu sannan ka suranta ni a wannan sura mai kaye walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fakasawna al-idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin yana ce khalaqatani Allah kai ka kirkire ni daga babu sannan ka suranta ni a cikin wannan sura mai ban mamaki mai ban wato al'ajabi in ka kalli mutum kada ya ishe ka aya wa fi anfusikum afala tubsirun ganin dan adam jin dan adam shakar dan adam maganarsa taɓa shi dukkan abubuwa jikinsa kwakwalwarsa hantarsa huhu koda saifa yadda suke aiki hanji jijiyoyi kasusuwa nama fata ɓargo cikin ƙashin ɓargo wato sarrafa yadda Allah ya sarrafa ɗan adam baya aiki da gas baya aiki da fetur baya aiki da bakin mai baya aiki da kananzir ba a masa caji irin na batir ko caji irin na waya da ya tashi yayi ce alhamdulillah shikenan sai fara aiki kawai kuma abin mamaki ɗan adam ko bacci yake yana aiki in kaga ka daina aiki ka mutu daga ranar da aka busa ma da shikenan aiki kake ta yi shi ɗan adam mushaggal ne ba kamar mota ce da za a kashe a kunna ba shi ba a kashewa ba a kashewa a kunna kake haka mutu <laughs> in an kashe ba a tashi to eh yau ya dai su ya yake <laughs> amma dai a kashe in an kashe to shikenan da aka daga ranar da aka ɗiga maka rai ka fara motsi to zuciyarka ta yi ta buga kenan sai ranar da Allah ya ɗauki ranka sai ranar da aka ɗauki ranka zuciyarka za ta in dai zuciya ta daina aiki aka taɓa aka ji zuciyarka ta daina motsi jininka ji ya daddaskare tamfuricin jikinka ta canza an haska fitila a idanka baka motsi sannan ka kakkandare sai likita ya rubuta ya ce ka mutu ya rubuta ya ce kawai aje abin ne shi ka daina aiki kenan to kun ga ashe wato Allah ya yi dan adam da ban mamaki to sai wannan itirafin da kai ashe wannan istighfarin abin da yasa ya fi ragowar istighfari akwai dukkan tauhidi da kankan da kai a ciki kace khalaqatani Allah na yadda na san kai ka halicce ni adama shi halicce ka me kake nufi kankan da kai wa ana abduka ni bawanka ne kaga ka ƙara yin ƙasa da kanka dama abinda Allah yake so kai ƙasa da kanka shi ya sama da kai amma in kace za ka yi sama da kanka to sai sauko da kai in kace sai ka yi sama da kanka to Allah sai dan kwafo ka ka dawo in ka kayo ƙasa to shi sai ya daga ka zuwa sama man tawada lillahi rafa'ahu Allah wanda ya kankan da kai ga Allah to sai Allah ya daga shi wanda kuma yace sai na dagu da kaina to sai Allah ya ce to ba koma sai dan kwafe ka ka koma sai ka ji tsit ba a jinka wa ana abduka ni bawanka ne ubudiyya kun ga tauhidul ibada ifradul lahi bil ibadati kadaita Allah da bauta ifradul lahi bima yahtassu bihi min al asma'i was sifati wal uluhiyya war rububiyya wa ana abduka abdu abdu akwai abdu abdu bawa to abdu ba zai zama abdu ba sai an samu abu uku ma'bud abd ibada bawa wanda ake bautawa abinda za a bauta masa da shi abdu mu kenan ma'abudu Allah ibada kuma amru da nahayu abinda Allah yake so a yi ko a bari duk abinda Allah yake so a yi ko a bari da haka malamai suka ce ibada tana cikin abu biyar da'atul amri alintaha minan nahyi in an hana ka hannu in an ce ayi kai as-sabru inda musiba wa shukuru inda ni'ima wa sigifaru inda zunub idan Allah azurta ka da abu biyar din nan in an ce kai kana tashi ka yi daidai gwargwadonka in an hana kana kokarin ka hannu kokarin ka hannu shi sa muka ce ba ka hannu ba kana kokarin ka hannu domin ka hannu yau gobe shedan kuma zai iya zuwa ya saka da haka gwagwarmaya ce tsakanin yi da bari kuna ta gwagwarmaya ne da shedan in ka yi na yau akwai fa na gobe in ka yi na gobe akwai fa na jibi kuma shedan ya ga baka damu da abu ba ya shigo maka ta nan kamar sai ya ga baka damu da mace ba to ba zai dinga kawata ma ita ba in ya ga baka damu da kuɗi ba to ba zai biyo maka ta nan ba ka ya ga kai mai san ibada ne sai shigo maka ta ibadar sai zo ce wannan istighfarin da annabi ya ce a yi fa kafa ɗaya ne to kafa ɗaya amfani mai zai ma don kayi kafa ɗaya miliyan ya kamata kai kawai kana yin miliyan to sai sa maka al'ajabi da miliyan ɗin a zuciyarka sai ya halaka ka dan shi Allah in dai kai abu kake ganin yana da yawa to ba Allah ba zai karbe shi ba kuma dama kuka kula ba abubuwa da yawa Allah yake so mai ba masu inganci yake so ayi liyabluwakum ayyukum ahsanu aw aksaru ahsanu amala ahsanu amala abinda Allah yake so aiki mai kyau mai inganci wanda aka yi shi akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shaidan ba zai kyale ka ba in ya ga yau ka kubuta yau sai zo gobe in ka kubuta jibi sai zo gata in ka toshe wannan hanyar sai biyo ta can in ka toshe wancan mutum fa ana masa hukunci ne da ƙarshe mutane da yawa sun fara da mutanen kirki suka ƙare da mutanen banza da yawa sun fara da mutanen banza har ma an yanke musu shiga wuta sai suka zo mutanen kirki a ƙarshe akwai wanda ya zo ma kafiri ne bai taɓa sallah ba annabi ya ce amila kalilan wa ujira kasira zuwa ya ce ya rasulallah na ga ana yaƙi to ni na musulunta musulunta na yaƙi ko na yaƙi na musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a musulunta ta koyo ba musulunci yaƙin bai zakai kuma yayi kalmar shahada ya fita filin daga kuma a kashe shi kaga lam yarka alillahi raka'atan bai taba cewa Allahu akbar yayi raka'a ɗaya ba amma kuma ya samu aljanna shi sa annabi ya ce wuta ta fi kusa da ɗayan ku a hancin takalminsa aljanna ta fi kusa da ɗayan ku a hancin takalminsa yadda hancin takalminka ba sai ka zira kafa ka ta shiga ciki ba kana jin amanne ki a jikinka to wuta ta fi kusa da hancin takalmi aljanna ta fi kusa da maɗaukin takalmi ƙiris sai ka jance ka shiga aljanna ƙiris sai ka jance ka shiga wuta yasa annabi ya ce mutum yakan faɗi kalma baya damuwa da makomarta amma sai ta jawo masa shiga wuta har abada ranar alkiyama shi yasa mutum ya dinga auna me zai ce kuma ya dinga auna me za a ce masa wa ana ala ahadika Allah ina nan akan alkawarinka wani alkawari ne kake kai alkawarin cewa lam ahad ilaikum ya bani adam Allah da shaitan innahu lakum adu mubin wa an ibuduni haza, siratun mustaqim ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم ta تعقلون to wannan alkawarin ake tuna mana cewa mun fa yi alkawari ba za mu shirka ba ba za mu haɗa Allah da abokin tarayya ba mun yi wannan alkawarin alastum bi rabbikum qalu bala shahidina an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafili wa wa'adika da kuma alkawarinka ina nan akan alkawarinka ba zan warware ba wato alkawarin da mutum ya ɗauko wa Allah cewa zai bauta masa da ikhlasi mastata'atu Allahu akbar sai ce wato daidai gwargwado na kada ka cika baki tunda neman gafara kake kakka zo ka dinga zuga kanka wa ana ala ahadika wa wa'adika sai ce mastata'tu ina ina bibiyan alkawarinka da da da yarjejeniyar da muka da kai ina cika su amma fa Allah daidai gwargwado daidai gwargwado saboda kakka ɗauka yawan sallan nan da yawan istighfari da yawan salati da bin sunna da tauhidi kaɗai su za Allah zai duba sai ya kawo rahamarsa kuma in ba ka ba kana nan kana nan sai kai wani abu kwaya ɗaya duk sai ya share wancan gaba ɗaya an ta a malukun wa antum la tash'urun sai aikin ka ya rushe baka ma san ya rushe ba balle kai kokarin yadda ka gyara shi abu ulaka bi ni'matika alayya abu ulaka bi ni'matika Allah ina furuci da amincewa da ni'imar da kai mun Allah na san ni'imar da kai mun wato wannan itirafi kake cewa duk fa abin da aka yi mun fa na sani ban yi butulci ba ban kuma jahilta ba Allah kamun ni'imomi kuma wannan shi ake so mutum ya dinga dubawa ka dinga duba ni'imomin da Allah ya maka kada ka manta su domin manta ni'ima yana cikin abin da yake ja mutum musifa kullum ina faɗa cewa akwai wasu gurare na ƙaddara guda uku kaga duk da muke nan duk ba mu waɗannan guraren kurkuku asibiti da makabarta dole ne a cin al'umma a samar da abokun nan kuma an samar da su ne don a zuba mutane ko ba mutane ne a makabarta ba ba mutane ne a asibiti ba ba mutane ne a kurkuku ba to kai ba dan kurkuku ba kai ba dan makabarta ba kai ba dan asibiti ba sai kuma ka kiwa Allah godiya ko ba ka da ko sisi yanzu wani da za a ce duniyan nan ta sace a bayar domin ya fito daga kurkuku zai bayar amma an yanke masa cc condemn dan hukuncin mutuwa ne ranar da za a rataye shi a jikin igiya yake jira ko da laifinsa ko ba laifinsa ko kuskure ko mantuwa ko wani kaddara ce ma kamar da wani yake gaya mana kawai taksi yake ya ɗauko su mutane ya je sa kofa wani gida ashe fashi za su suka shiga suka yanka mai gidan shi kuma jama'a sun gan sun ga mota suka faɗi namba a kamo shi ina mutane ce ban san su ba ƙarya kake haɗa baki ko kai ka kasu gidan alhaji suka yanka shi kotu hukunci guduma shikenan to shi ne maganin tsautsayi ɗin nan da annabi yake koya mana da safe Allahumma afini fi badani Allahumma ni fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta Allahumma ina a'udhu bika min al-kufr wal faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr la ilaha illa anta bismillahil ladzi la ma islihi filardi fil wala fis da sunan Allah wanda babu abin da ya sai cuce ni ko daga sama yake ko daga ƙasa in dai na kira sunan Allah ba zai cuce ni ba annabi ce kai kafa uku da safe kai kafa uku da yamma duk wannan maganin tsotsayi ne don wasu da yawa ka ga sako ku tsotsayi ne wanda gani a asibiti mafi yawa tsotsayi ne wanda ka gani a makabarta mafi yawa tsotsayi ne ba wanda ya tafi makabarta ba wanda ya haɗa kayansa ya ce in tafi makabarta tsotsayi ne wani ya tafi ɗaurin aure wani ya tafi gaisuwa wani ya tafi kaza wani ya tafi kaza kace an yi hatsari mutum kaza to ba tsautsayin kenan ba kaga in ciwo ne tsautsayi ne in kurkuku ne akwai kuskure akwai ganganci shi ma akwai tsautsayi to ya zaka ki godewa Allah baka guri ukun nan kuma wanda baya tuna guri ukun nan ko baya ziyarta guri ukun nan yana da matsala sau da in ba ka ziyarta irin waɗannan zuciyarka ba za ta karye ba kuma abin da ake so ɗan adam zuciyarsa ta karye ya daina takama da mulkinsa ko yana takama da kuɗinsa ko yana takama da iliminsa ko yana takama da lafiyarsa ko da ƙarfinsa sai ka ga wanda ya fi ka wannan yana kwanci masu mulki nawa suka ƙare a kurkuku masu mulki nawa suka ƙare a makabarta wanda suka ɗan samu daɗi daɗi wanda suka ƙare a asibiti da jinya a london da kai ko a jamus da kai ko a indiya da kai ko a wata ƙasa da kai turawan nan da muke ta cewa la'anatullah la'anatullah la'anatullah to duk su ake ɗauka ake kai kuma ka gama tsine musu kuma ya ce ya same ka ce a kai shi gurin su sun ga dama su ƙara saka so da ka shi yasa ce abu ulaka bi ni'imatika Allah na yarda da ni'ima akwai ni'ima mutlaqa akwai ni'ima muqayyada malam ibnu qayyim ya fassara ni'ima mutlaqa ni'imar musulunci a ni'imar samar da kai tukunna ni'imar samar da mutum ni'imar kera shi a matsayin mutum ni'imar bashi lafiya wannan ni'ima ce mutlaqa da musulmi da kafiri duk sun shiga ciki amma ni'imar musulunci da ni'imar sunna da ni'imar shiga aljanna wannan kuma ni'ima ce khassa sai yake cewa ihdinas siratal mustaqim siratal amta an'amta an'amta alaihim wanda kai musu ni'ima wannan irin ni'ima kenan Allah ya baka ni'ima ta addini ta sunna domin ita sunna ba a gadanta musulunci ba a gadansa kwata-kwata shi sa wani ce malam wani aka ɗauki jinin musulmi aka sawa kafiri aka ɗauki na kafiri aka sawa na musulmi ba zai tasiri ba jinin nace ba wani tasirin da zai ai an cire zuciyar ma musulmi an sa wanda ba musulmi ba an cire ta musulmi kuma wannan ya tashi yana sallah wannan ya tashi baya sallah saboda abun ba daga jikin naman bane daga Allah ne tunda naka ne Allah ba zai dan an cire tsokarka da naman ka an sa wani shi kuma sai kama sallah kai kuma da aka sa ma tsokarka sai ka kama rashin sallah ba daga nan bane a hannun Allah yake muqallibal qulub Allah shi ke juya zuci a hannun ke tunda naka ne kai ya ba musuluncin to ko ba za dan kun canza ko kun yi kama ba za a zo a rikice ba yasa kaga musulmi sai ya haifi wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi sai ya haifi musulmi mutumin kirki sai ya haifi mutumin manza mutumin manza sai ya haifi mutumin kirki so da ba a gado ni'ima ce daga Allah shi yasa ce abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi zambi Allah na yarda da kuskure na in ka yi laifi Allah yana so ka ce na yarda na yi laifi wannan ko ba kowa ne yake cewa yayi laifi ba kama yadda kayi laifin ta shi ma hanya ce ta tuba kama yadda wani malam ya ce mana wato jahilai iri biyu ne akwai jahilin da iya da shi jahili ne akwai jahilin da bai da shi jahili ba ne to mai wahalar karantarwa rajulun la yadari wa la yadari annahu la yadari la yadari wa la yadari annahu la to fa kaifa yadari wannan mutumin da bai sani ba bai san bai sani ba ta kaka zai koyi sani amma rajulun la yadari wa yadari annahu la a ga wannan ashe makaranta ya bai sani ba kuma Allah ya taimake shi ya san bai sani ba to wanda zai laifi yau Allah laifi kuma yadda ya yi laifi wannan Allah yana son sa wanda ko zai laifi ya ma nuna kwata-kwata bai laifi ba to wannan shine yake Allah yake saukar da fushi a kansa kuma za ga mafi yawa waɗanda Allah ya halakar sai ya ba su dama an yi ta wa'azi annabawa su ta karantawa su ta wa'azi sai sun ce kai mu ba mu yadda ba ba ma yi to shine Allah sai ya shigo don fa Allah ya shigo kuma ta ɓaci <laughs> in Allah ya shigo shikenan magana ta ƙare abu ulaka Allah na bayyana maka wato ina sane da zunubi na Allah ina sane da zunubina shine ma'anan abu wa ya atarifu ina sane da shi kada ka manta da zunubinka faghfirli saboda haka wannan fa'unin sababiya ce saboda waɗannan abubuwa da na lissafa Allah na farko na maka take Allahumma kaga ɗaya anta rabbi biyu wannan duk tawassali ne la ilaha illa anta kaga uku to sai ko mutum ya fara lissafa ni'imomin da aka yi masa khalaqatani kun ji ɗaya wa ana abduka wa ana ala ahadika wa masaɗatu mastata'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi zambi waɗannan duk alama ce ta karaya ka nuna karayarka Allah kai ka halicce ni ni bawanka ne ina kan wasiyarka ina kan alkawarinka daidai gwargwado na yadda da zunubi na na yadda da ni'imar da kai min fagafirli shi yasa sababiya dan haka Allah ka yafe yanzu mutum ya san abin da yake faɗa wannan ai ya gama samun gafara gafirli sai kuma ka faɗi wani abu kace fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allah na fasan ba mai gafarta zunubi sai kai zunubi ne to ba wanda ya isa maka gafararsa sai Allah kada ka tafi wajen wani mutum ka ce maka gafara ba mai gafara sai Allah ba wanda ya isa ya ce na ɗauke zunubin nan ko waɗanda suke ganganci su ce sun ɗauke wa mutane zunubi su ma sun san ƙarya suke yi su ma bin san yawan nasu ba shi kansa ka ce ka ɗauke wani zunubi zunubi ne ka sake ƙara a kanka ba wanda ya sai ɗauke wani zunubi fa hu la yaghfiru zunuba illa anta wa man yaghfiru zunuba illa Allah wa man yaghfiru zunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa ya isa ya kankare maka zunubi in ba Allah ba su da haka ne wannan a'udhu bika min sharri ma sana'atu ina neman tsarinka daga sharrin abin da na aiwatar sana'a abinda da kai ta kerawa zunubi laifuffuka sabo shi kuma wato sabo yana da matakai guda hudu na ƙarshen shine mafi muni matakin farko na sabo shine ka buɗe masa ƙofa ya shiga zuciyarka ka ji kana son yi shi ake kira khafarat khafar ya khaturu fi kalbi yana maka su a zuciyarka ka fara tunani to daga nan sai shi shine yunkurin aikatawa don ba za ka aikata sabuwa kawai baka shirya shi a zuciyarka ba daga nan sai yunkurin aikatawa na uku sai aikatawar to mafi yawan masu laifi mu muna bambanta masu laifi hawa uku akwai daɗaɗɗen mai laifi wanda ya zama jiki akwai sabon shiga wani in ya laifi ya kama shi daga yana ta kuka duk ya damu ka kaga duk ya sun kuyi da kai ya ɗora hannu a haka ya haka ya haka ya girgiza kai ya haka wato abin kamar sabon shiga ne to irin wannan sai a ware shi bai yi nisa ba don inda za ka kai shi kuma can ɗin ma laifi ake ba dai kurkuku kake so ka ɗaure shi ba to wasu laifuffukan da ake aikata a kurkuku ba su kai girman wanda mutum ya ka ɗaure shi ba mutum ya saci handset misali an ko ya saci takalmi a masallaci ko ya saci akuya an kai shi kurkuku alkali ya ɗaure shi to a nan kuma zai iya gamuwa da gaggagaggan barayi tunda ana zama a hira kowa ya faɗa abin da ya kashi in ka ce handset kai da Allah ka kai yanzu ka tsaya a handset to mu yanzu kaga gurin ma muke hadawa in mun fita za mu dinga yanka mutane in za ka shiga kawai tun yanzu kai rijista ko ya samu wani su dinga luwaɗi ko kuma ya koyi shan kwaya tunda duk ko ina ana samun kwaya a cikin kurkuku ana sai da ita sau da haka sai kaga ya zama rikakken dan kwaya kana ga ya fito kamar ya gyaru sai kuma ka ga lalacewa ma yi sakamakon shigan to irin wannan akwai alƙalai masu basira in suka guruba tarihi mutum suka ga wannan abun kama faɗo masa yayi sabon shiga ne to kada a danna shi cikin masu yi sai a ware shi a ɗan masa ɗan hukunci haka ɗan hafif a ɗan sallame shi za ka ga ya tafi yana nuna damuwa akwai mutanen da da'in suka yi laifi kai abin da ake musu sai alƙali ce a jahulaka nan tafi gida sai ce dan Allah a taimake ni wallahi ba zan sake ba in fita in tafi gida ba hula wallahi ba zan iya ba dan Allah a rufa mu asiri sai to in ka sake sai na cire ma hula ka tafi gida ba hula shi wannan ya ishe shi saboda da mutunci a zuciyarsa yana jin dan kankanin abu zai dame shi to iya hukuncin da za a masa kenan sai ta damuwa to akwai kuma wanda ya shiga ya fara sabawa akwai yawan sabo akwai sabawa da sabo ya zama jiki ya fara amma bai nisa ba ya fara jin daɗin abin ko kuma daga cikin abin da ke sa ba a tuba daga sabo idan ya zama saban shine hanyar abincinka mafi yawa idan abincin mutum ya haɗu da sabo to da wuya a tuba shi yasa masu cin kuɗin ruwa duk irin wa'azin da za ka yi duk irin wa'azin da za a kan cin kuɗin ruwa ka karanta shafi guda na Alƙur'ani. allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موئزة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم هاي زواك الشيء duk wani ayat da zaka karanta saboda a cikin wannan yake samun abinci ba zai bari ba wata tana zina kuma ta hanyar zinan nan take samun kuɗi wata ta taɓa zuwa ta ce mana za ta tuba daga zina amma tana da gidaje hudu duka gidajen kuma ta hanyar zinan ta same su akwai gida ɗaya a abuja akwai gida ɗaya a kaduna akwai gida ɗaya a katsina akwai gida ɗaya a kano shi kansa na abuja in kaji miliyoyin kuɗin abin zai baka mamaki kuma duk ta ce ba wani wanda ya bata sadaka duk zina ce ta bata su duka su kuma danginta suka ce to daga cikin sharaɗin dawowa da ta ce za ta tuba har kayan jikinta sai an ƙone su ta shiga gidan babu komai a kawo mata sababbin kaya ta sa to mu kuma muka ga na farko ta tuba na biyu wancan abin ba haƙƙin wani bane da zaka same shi ka ce in ya masa wancan gidajen wa ya kamata a ba <laughs> wato wasu matsalolin na ijtihad in suka taso sai kayi kamar da malamin kai faɗa a zabin ma'ad alƙali ne karuwa ta kawo maka ƙara mun yi yarjejeniya da shi zai zina ya ban dubu biyar ya yi zina ya ki biya alƙali karɓo min kuɗi na za ka ce ya tafi a ah, to ke ai kin yi ma yi tirafi kin yi zina tunda kin yi tirafi kin yi zina yanzu ke mai laifi ce a gaba alƙali na zina za a miki hukuncin zina ta ma kuɗin na tafa alƙali zai basu su tafi ko ko zai ce a bata haƙƙinta in ya ce a bata haƙƙinta ya halatta shi kenan in kuma yace ka a bata shi kuma ya cuce ta tunda sun yarjejeniya kan zai bata ko bai bata ba kuma annabi ya ce ka a halatta dukiya uku samanul kalbi wa samanul bagi wa hulwanul kahini ya ce dukiya uku ko ta ina ta shigo hannunka haramun ce kai bokanci a baka kuɗi wannan kuɗin haramun ne ka dinga sai da kare ya zama business ɗinka shine ka yi tirela ta karnuka ka kai ma arna su ci wannan kuɗin naka ba za su halatta ba sannan mace ta mai da kanta karuwa tunda akwai inda ake yi wa mace ma rijista a bata fom ta cike cewa yanzu business ɗinta shine kanta so da ka karuwa ce mai lasin wanda wannan muka ta yaƙi da shi Allah bai shigo mana da shi ƙasar nan ba ko bai shigo mana da shi Kano ba ba da lasin ga karuwai da an kai wannan stage din an ba karuwa lasin to ba za ta kamu ba tunda an ba ta lasin zai zama tana ba da kenan revenue to tunda business take an yadda da business din to ka kama mai business ka ce ya yi ne good <laughs> me za ka ce ya yi ba ka da iko ka ce ya yi laifi iri kaza to saboda haka muka ce to mu dai mu yana nuna mana ta tuba kuma alamar nadama ya bayyana a gare ta so waɗannan gidaje a yi musu kuɗi idan an musu kuɗi a ɗauka kamar an ba ta ne a matsayin jari ta juya tunda akwai malaman da suka ce kudaden haramun aka rasa mai su ai saraka da su to ita kuma yanzu ta riga ta saba da jin daɗi da kashe kuɗi masu yawa kuma hanyar da take samun kuɗin fa shine karuwancin kuma ta daina so idan baka nema mata wata hanya da za ta cike gurbin wancan ko mafi kusa da shi ko akalla bukatunta ne da gobe su biya ba to fa tana iya komawa so da haka muka ce to a je a waɗannan gidaje kuɗi idan an musu kuɗi sai a ɗauka kamar an ba ta ne ta juya sai a dinga haya da su in an sa 'yan haya sai a dinga karɓa ana yi ana lissafa abin da ake karɓa idan wato aka samu kuɗin da aka kai kuɗin sai a yi sadaka da waɗannan kuɗin na ainihin gidajen abin da ya haifi kuma na hanyar juya su da aka yi wannan kuma ita kuma sai ta yi amfani da shi kaga ka kara komawa karuwanci kuma baka halatta mata waccan dukiya a matsayin ta rike a matsayin nata ba kamar wato ka san wakafi shine ka ba kai wakafin asalin kudin amma kana cin moriyar ana cin moriyar kamar mutum ya ce ga kantuna goma nan na yi wakafin su fi sabilillah to wannan wakafin ba za a sai da su ba za a yi gadon su ba amma abin da suke haifuwa kuma za a dinga amfani da shi saboda haka na farko an tsaye da karuwanci na biyu an sa wannan dukiya ta zama kamar wakafi sannan kuma abin da ake samu a ciki na amfani ita ma an sa ta cikin masu amfana ka kaga ba za ta koma karuwanci ba ko ba za a sarrafa wannan cikin saban Allah ba to haka nan duk saban da ka lura duk saban da ya zama shine hanyar samun kuɗin mutum to baya tuba in ba Allah ya so shi ba ya zama yanzu misali mutum algishi yake yana samun yana samun kuɗi kuma yana samun kuɗin da yawa in ka zo kai wazi a kan gishu da wuya ku daidaita da shi da wuya ku daidaita to wannan yana cikin abin da yake jawo sabo ya zama an ƙi tuba ko an kasa tuba to idan sabo kuma ya samu gindin zama cin al'umma to abu mafi muni in an saba da shi to mafi muni wanda Allah ya fi muni ya fi saban muni shi ne a halatta shi shi ne mafi muni idan aka yi sabo so ɗaya aka yi so biyu aka yi so uku aka yi so hudu aka yi so biyar to a hankali a hankali sai a dinga sabawa to da an saba da shi kuma me ya rage sai halatta shi da an halatta shi kuma shi kenan al'amari ya riga ya ɓaci shi sa jiya da aka yi taron gyara daga kaina menene can can begins with me change begins with me wai daga kaina za a fara canji na ce to matsalar mu shugabanninmu ne domin jama'a suna bin mutum hudu ne da malamai da 'yan kasuwa da sarakuna da shugabannin siyasa idan waɗannan suka gyaru malamai suka gyaru suka daina son zuciya masu kuɗi suka gyaru suna kasuwanci yadda Allah ya ce 'yan siyasa suka gyaru suna yin abin da ya kamata sarakuna to za ga al'umma duk sun gyaru idan waɗannan ko suna karya dokokin Allah suna bin son zuciya to kowa ma sai dinga yi kowa ma sai dinga yi har na bada misali ina jin duk an sa a rediyo kowa ya ji na bada misali da wani ladan da liman kai ladan ne ka gaba zawara sai ka zo ka samu liman ka ce gafa ta malam wata bazawara na gani shine nake so ko za a je a kaiwa iyayenta magana liman ya ce to ba komai da liman ka je kaga bazawara sai kaga ta yi ma sai ka ce to ke ga liman da zaki da wani ladan tsoraka ladan yana nan yana jira ya ji sako ko sai an daura aure da liman to shikenan ya dai daure ya shiru da dalima aka zo sallah sai waiwayo sai ci a daidaita sahu a haɗa kafaɗa a shela da wani abu ya zo mana sai ce an ki a daidaita sahun an ki a haɗa kafaɗar in an daidaita sahun ba ku kuke ɓata shi ba in an haɗa kafaɗar ba ku kuke lalata ta ba so da haka mutane suna kallon na sama da su idan na sama da su suka yi gaza to sai ka ga al'umma duka abin ya yadu yanzu a satin nan da muka yi tafiyan nan aka yi taimun waya aka cika min waya ta wata mai irin wasu of din nan malam ana ta gaza a Kano malam ana ta laifi a Kano malam ana ta raihara da kada kada a Kano ga hotuna nan ga bidiyo nan alat na dinga ji kawai na dauka kuɗi ne ma ashe duk alat ne na mutane hotuna ne bidiyoyi ne wane ne kwanar da na sha sai in ji kyaram kyaram kyaram kyaram kafin in zo ina jin sakonni sun kai wajen dubu biyu a cikin wayata da topic din da maudu'in da abin da zan faɗa da abin da zan ce duk an gama shirya mun shi an tura mun a waya an wato fusato ni an kaɗo ni ni ma ina ta huci in zo in zuba sai wani malami ya min test ce in ka ga test din nan ka kira ni sai na kira shi sai ya ce an ce ka tara 'yan jarida a hisba za ka zuba to kaka zuba sai kawai kashe wayarsa ce to an saba a wanda ya ce ka a zuba na shuru sai dan jarida ma sake kira na ya ce malam gashi an tara mu yanzu mun taru da 'yan jarida na fada na magana na sauti na murya na whatsapp na facebook na wane ne ana jiranka ka iso to da Allah ni shawarar da zan bayar kakai magana akan wannan amma ba dole ka ɗau shawara ta ba duk abin da ga dama ka yi amma dai da Allah ka kai magana na ce to an yanzu kun sa ni a cikin tsaka mai wuya ban yi magana ba a ce an yi laifi na yi shiru kuma gashi an ce kan ne magana yanzu to wanne zan ɗauka in je in cashiya ta more ko in shiru ɗin wanne ya fi in na shiru wanda suka saba da an yawo ba daidai ba za su ji nayi magana za su ce to me yasa yau malam ya shiru to wancan malamin kuma malami na ne na yi karatu a gurinsa kuma yana cikin malaman da duk Kano ake girmama shi ya ce kan ne magana duniyar yanzu ina ran sa kaina so da sai na zagaye na ƙi shiga hizba yan jarida suka ta nema na wanka ce ina makaranta zai gasa a makaranta wuu <laughs> ni ni nake gudun su suna ji na akara makalla wato an yi gaza an yi barna an yi shegantaka an yi tsalle-tsalle an yi raye-raye an kaɗa duwawu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un addini ya mutu akan kan malam inna lillahi wa inna yanzu mu talaka da muke sabo kenan ku ku daina hana mu tunda ba ku hana manya ba to mu ma bari mu je mu saban mu bari mu je mu lefin mu bari mu je mu tabar gazan mu shikenan tunda manya ba a hana su tabar gaza kanana ma a daina hana su ce to ga wata sabuwa wani kuma ya ci to ai wani kuma ya tas karama kalla da kana buɗe wuta amma yanzu baka ka buɗe wuta kalla. to saboda haka abubuwa suna da ban mamaki wani kuma ya ce to a yanzu wani ya ya ce abinda ya sa malam ya ƙi magana yanzu malam yana kare kujerarsa ne wai kujerar hizba nake karewa <laughs> malam yana kare kujerarsa ne da mukaminsa kai ya ce yar gwamna ta yi gaza gwamna ya cire shi da haka malam ya yi shiru ne don ya kare kujerarsa wai kujerar hizba nake karewa <laughs> to da ni da hizba wanke kare wani kujerar hizba tana da daɗin da za kare ta wanda jiya ma sai da aka kai ni kurkuku a sai da aka kai ni gaban majistare a kanta ƙungiyoyin kiristocin kano suka tara lauya sun kai goma sha aka ce na hana mutane su ridda a kano da haka an kai ni federal higher court wani yaro ya yi ridda a bagwai na hana shi na dawo da shi musulunci saboda haka je na ga amfanin masu dan amfanin karanta lauya don mutane ana karanta kes din cewa an aiko so ɗaya so biyu so uku so hudu so biyar duk ba a samun ba da aka kotu ta yi fushi cewa na rena kotu na kina zo kuma na kina aiko wakili lauyoyin da suke gurin musulmi kawai sai suka kowa sai sa sunansa cewa ya tsaya wa malam ya tsaya wa hizba ya tsaya wa malam ya tsaya wa hizba ya tsaya wa malam ya tsaya wa hizba da mata lauyoyi da maza lauyoyi suka ta neman wani na kai taimun waya malam kaji kaji akwai wani yaro wato shi yaron haka kawai sai ce ya yarda ya fita musulunci a bagwai local gamma sai jama'a suka yi za su kashe shi sai aka kamo shi sai aka kawo mana shi hizba sai na tambaye shi me yasa kai ridda sai ce kawai shi dai baya sha'awar musulunci ya fita ko ba wanda ya sa shi ya yi. muka ce haka ne amma akwai dalili sai ce dalili akwai wani pastor yusu a jos yake shi ya wa'azi ya ji wa'azin a ciki ya nuna addinin musulunci bai dace ba kiristanci ya kamata don haka ya shiga kirista sai wani cikin masu kula da bangaren masu musulunta sai ce ai wannan fasto din kuma ya zo nan ya musulunta har mun kama masa gida a je a taho da shi sai aka je aka to da fasto yusuf ya ce wa yaron ni ne fasto yusuf wanda ka ji wannan memurin ya fito da memurin aka sa muryarsa ce sai ce to kai ka ga dama ka fita daga kiristanci ni kuma na shiga eh kai ka fita daga kiristanci to ni kuma na shiga kiristancin ya ce wa fasto din da haka ni ba zan fita ba duk da kai ka fita wa'azinka ne ya mai da ni kirista amma kai ka zama musulmi to ni ko ba zan na fita daga musuluncin na koma kiristanci koya akai koya yi sai kungiyar kiristoci na jihar Kano suka samu labari sai ga su wai a ba su wannan mutumin nasu da ya koma kirista sai ga eh, takarda daga commissioner of police ana gayyata mu na tura lauyoyinmu da mutanenmu suka je suka ce mu ba mun hana shi ba mun masa tilas sai ya dawo musulunci ba ne mun shiga ne saboda abu uku na farko da an bar shi a gurin faɗan addini za a kashe shi domin in mutum baya sallah an sani ba matsala amma kana sallah ka zo ka daina yi wataƙila za ka faɗi wata magana wacce za a ce cin fuska ne ga musulunci ko addini sai a kashe ka a faɗan addini na biyu babarsa ta shiga damuwa tana ta kuka har su ma ta yi a kan ridda da ɗanta yi da haka muke ganin a bawa mahaifiyar dama a ci gaba da lallashinsa in Allah ya sa ya dawo shi tun da ba hukuncin ridda a Najeriya in bai dawo ba sai mu sallame shi sannan na uku kuma kiristoci idan ɗanku ko ‘yarku ta shiga musulunci ai ba ta kuke ba da duka da ɗauri da kwaɗaitarwa da ba da alkawari da waye kuma kukan yi domin ku ja hankalinta sai abin ya fi ku kuke saki to mu ma a ba mu kwana uku kacal idan mun yi nasara ya dawo musulunci shi kenan, in ba mu nasara ba to sai a sake shi to ana tashi sai aka zo aka tattauna da yaron nan to kai me kake so sun maka alkawarin karatu ne ko fita waje ko ilimi ko kaza wani daga cikin wanda muke tare da shi ya buga shi ya karabi waya ya ce masa da Allah muna neman taimako ga wani yaro an kwadaitar da shi arziki zai fita musulunci sai shi ya karabi ya ce ko miliyan nawa yake bukata in zai da musulunci zan bayar zan bayar ko miliyan nawa yake bukata a ci gaba da lallashinsa aka ci gaba babarsa ta lallashe shi yan hizba su lallashe shi bayan mun yi sallar magariba sai gashi ya zo da kansa sai ofis ina sai ce malam na dawo zan koma musulunci ta ah, to shikenan koma musulunci shine abubuwan da ka karyata ko ka daina yi to ka dawo kai imani da su ka je kai alola ka zo mai sallah aka yi sallar magariba da shi nake tambayar su to me yasa ka dawo sai ce shi ya ga babarsa ta shiga damuwa tana ta kuka ta kasa cin abinci shi yasa ya tausaya mata ya dawo musulunci aka yi sallar isha da shi aka sallar asuba da shi ana yin sallar asuba nan sai aka neme shi aka rasa ya gudu ashe su suka zo suka ɗauke shi to don kada a bi su da magana cewa sun zo sun ɗauke yaro mai ruwa ma ba musulunta ya da gaske ba plan suka shirya masa ya zo ya ce mana ya musulunta sai kuma suka kai ƙaranmu wai wanda ya yarda muna hana shi ya ci gaba da yin abin da ya zaɓa na addini wannan kuma ya karya dokar da mun karya dokar ƙasa da muke hana mutane su fita daga musulunci sannan na biyu mun ɗaure shi har kwana uku kuma babu wata hukuma a dokanmu babu da aka bamu dama mai ɗauri da aka wannan ɗan tare shi da muka kwana uku wai mun ɗaure shi sannan na uku kuma yanzu mun batar da shi ma an neme shi a rasa to lokacin da suka kai kara mu a matsayin mu na ma'aikatan hisba ba mu ne za mu je mu kare kan a kotu ko mu faɗi kaza ba akwai lauyoyi na gwamnati wanda in an zo da irin wannan takarda su ake aikawa su kuma su je su tabin wannan kes din suna reporting din mu to shi lauyan da aka tura na gwamnati sai ya ƙeƙi zuwa lauyoyinsu suka je dewa suka je suka gabatar da waɗannan abubuwa guda uku a gaban alkali to ina hizba ta kare kanta babu ba lauyan hizba ba wakilin hizba aka yi haka sau ɗaya sau biyu sau uku sau hudu sau biyar sau shida su da sai suka yi rubutu cewa to wannan ya nuna kenan hukumar hizba ta rena kotu ba ta bin dokar kotu saboda haka wannan laifi ne to sai aka ce abinda za a yanzu in an kai takarda ta gaba a tabbatar an kai wa shugabansu wato ni kenan kuma a tabbatar na sa hannu na karɓa to aka zo da takarda sai yanzu ba suka ce ai ba ni ya kamata in sa hannu ba lauya ya kamata ni ce a'a tunda ni nake shugabantar ku na sa hannun ku bani in sa hannun aka bani na sa hannu to tunda ni na sa hannu na karɓa kun gani ne kenan zan je kotu to sai aka sa kotun shekaran jiya ran alhamis jiya kenan jiya ne alhamis ko aka sa jiya ka shine fa su kuma lauyoyi tun daga wancan da suka ji an sa cewa za a je kotu ran alhamis suke taimun waya malam a sa sunana malam a sa sunana malam a sa sunana malam a sa sunana malam a sa so da haka ko da muka je gurin nan lauyoyi sun cika gurin nan wani ma yana abuja ya dawo ya ce ina da interest akan wannan kes ɗin na wai a kano ne wai har kirista ya samu damar wai da zai kai ƙarar wata hukuma da aka kafa don ta yi aikin musulunci wai an kai ta ƙara akan ta hana wani ya ridda <laughs> sai da lauyoyi suka cika muka je inda ake zama na zauna ga kuma lauyoyi nasu suka tashi suka gabatar da jawabi to ni dai kawai turan jina ana objection ana kaza ana kaza ni dai ina kallon me zai faru aka gama aka gama sai aka sai shi ɗaya daga cikin mu sai ce to yanzu muna so kotu ta ɗaga wannan shari'ar saboda yanzu haka akwai gagarumin taro da ake a gidan gwamnati wanda gwamna zai halarta dufti gwamna zai halarta sarki zai halarta 'yan sanda za su je kwastam za su je immigration za su je sojoji za su je naftib za su je duk wata kungiya da take da harka ko da alaka da tsaro za su je za a yi wani taro mai suna kowa gyara ya sani kowa ya bata ya sani to kuma malam yana cikin masu gabatar da jawabi a gurin da haka muke so kotu ta ɗaga wannan shari'a a sa wani lokaci to shine alkali ce to ya daga zuwa sha biyar ga watan da zai kama to shine aka ba mu dama muka fita lauyoyi suka zo muka yi ta gaisa na ce ashe kuna da amfani <laughs> lalle ya kamata halin suna su shiga harkar lauyan nan eh, ne ta ganin su wato da irin bakari rigar nan da dan sosan na aka an cika wasu ma saboda yawan su ma iya waɗanda za a ɗiban ma sun isa ragowar suna zazzaune suna jira in ma ana buƙatar ƙari a ƙara suka ce amma dan su san cewa za a kai ku kotu ba malam ai da gurin nan lauyoyin da za su cika Allah yawa da su ce to <laughs> to kun gani to saboda haka abubuwan duk suna da lissafi in ba lissafa su kake yi ba ka fito ka cewa ne kaza ko an yi taɓar gaza ko abu ne mai sauki amma abubuwa dole a dinga tafiya ana lissafa su ana kallon su ana hangen su kuma ana dudduba yadda ya kamata a sa komai akan akan layi duk mutumin da ya baka dama ka zo kai man nasiha kai da shi a matakin farko baka tozarta shi sai ka je ka same shi ka karanta masa ga abin Allah ya ce ga abin annabi ya ce ga abin kai kuskure ne in ya bi ya ji to ka kubuta in bai yi ba to ka samu hujjar da zaka faɗa har a gaban Allah cewa ka masa kaza a lokaci kaza bai yi amfani ba kuma a baya da muka irin wannan irin wannan aka fa mana hujja da shi akan maganar masallacin idi da muka tara 'yan jaridu bbc america jamus muka ce mu a matsayin mu na dukkan malamai da suke da mukami a cikin gwamnati shari'a zakka hizba waye ba mu yadda gwamnati ta mayar da filin idi ya koma shaguna da kasuwa ba domin ana rushe shaguna ne a mai da su masallaci ba a rushe masallaci a mai da shi shago ba shi masallaci ƙara masa faɗi ake duk wanda yake zuwa maka ko madina zai ga kullum rushe gidaje ake rushe hotel ake yi rushe kaza ake don a ƙarawa masallaci kuma yau an waye gari shi masallacin ake raga ake gina duniya kaga lahira ana korata daga guri ana daɗa gina duniya muka rubuta a rubuce duk muka sa hannu dukanmu muka kai wa gwamnati cewa muna ba da shawara kada a kuskura a taɓa masallaci amma da yake kun san gwamnati kuma dole an taɓa masallacin amma mai da shi kasuwar duk da mun yi wannan abin da kuke so a yi din gashi bai yi amfani ba an yin kuma kowa yana kallo ba wanda ya ce kala bilhassani ma sai aka biyo ana cewa to ai wai ma an ba malamai wai an ba mu daidai <laughs> mu da muka ce ka ayi kuma mu aka ba daidai kuma ce a ai malamai an ba su daidai mu fa muka yi ba kusan za a yi ba mu muka samu labari za a yi muka ce mun samu labari gwamnati tana so ta mayar da tsohon filin idi sama da shekara 500 a Kano za a mai da shi kasuwa don Allah kada a yi don mun aikata takarda kuma muka ce to duk da mun aikata takarda jama'a ba za su sani ba mu fito ko muka yi abu har 'yan jarida suka dinga mun yi zanga-zanga muka taso da motocinmu da gaba ɗaya muka zo muka zagaya filin a ƙafa muka zagaya shi gaba ɗaya muka ganda aka fara ginin muka ce don Allah ka a yi a ban masallacin nan a ƙara masa ma inganci in security ake tsoro ana sa fitila ya kan titi me yasa shi ba za a samu ba a gyara shi a inganta shi a sa masa masu tsaro a ƙara fito da darajar Kano guraren ibada suna tsukewa gurin neman kuɗi yana ƙaruwa kamata a ƙara faɗaɗa guraren ibada a samar da in ko za a tashe shi to ƙara a faɗi ina za a mai da shi wanda ya fi wannan girma amma a ce an tsuke shi an tsuke shi an tsuke shi to muna ga babu hikima ka a don Allah kuma aka watsi da mu aka yi kuma jama'a suka suka ce an babu kuɗi to yanzu da fitowa kai kai cajin kuma kai wutar wani sai ce kaga malam an amince masa an ja shi a jiki a tafi amma duk da haka kuma ya zo ya tozarta shi to in dai yanzu abinda mutane suke so za ka yi to ba za ba za ka yi komai ba kamata ya yi mutum ya dinga duba abinda ya dace wani zaginka mai yabanka mai kowa ya je faɗa abinda da yake so irin tarbiyyar gidansu kenan amma dole abubuwa dinga auna su da yadda suke da zamani yanzu irin waɗannan abubuwan ne suka jefa ƙasashen namu na musulmi da yawa a cikin rigingimu duk wanda Allah ya bashi ƙarfin mulki ko ya bashi ƙarfi to ba kowane mai ƙarfi a ƙasa ne zai iya tunkararsa ya nasara ba mu hizba kwamiti ne a cikin gwamnati ƙwaya ɗaya ne daga cikin kwamitoci na gwamnati ƙwaya ɗaya kuma ƙarƙashin gwamnati kuma kana ƙarƙashin gwamnati kuma ka kama faɗa da gwamnati to ya za ka faɗa da gwamnati sai dai kai nasiha in musu ji nasiha ba su 'yan siyasa sun fi jin nasiha a lokacin zaɓe ba sa jin Allah ba sa jin Allah ya ce annabi ya ce amma suna jin cewa idan zaɓe ya zo a ranar da talaka zai rama to sun fi jin tsoron wannan rana fiye da Allah ya ce annabi ya ce dan siyasa in kai masa wannan yaran ya fi ganewa fiye da ka ce masa Allah ya ce annabi ya ce saboda haka ya kamata a dinga duba abubuwa yadda ya kamata mu ba mu da damuwa tunda mu dai mun sa abin da muke yi yarda Allah muke nema so lokacin da ya kamata a magana za a yi lokacin da ya kamata a shiru za a yi kuma shirin ma ne yanzu na ga amfanin sa wato ashe ma mutane so suke mu dinga magana ma burge su muke ma ba dan Allah muke ba dan su ashe ake su suke tsara mana topic din abin da suke so mu faɗa in muka shiru to mun fusata su to ƙara mu dinga fusata kun mai shirin in shirin shi zai zama alheri mai magana inda magana ta zama alheri kuma kasancewa an saba kullum a ta magana a ta magana kaga kenan wata ran ko kana son kai shiru sai ka ji in nayi shiru jama'a za su ce kaza to sai kaga kayi magana ba dan Allah ba su saboda haka wannan sai ya zama ya zama wata al'ada da malami zai ta yi saboda tsoron mabiya ko tsoron almajirai ko tsoron wani zai ce kaza sai ta tabar gaza ma wani abun ma ba daidai bane amma kawai dan ai kabbara a ji daɗi kawai sai yayi kaga wannan ya kamata a ce mu canza usulubinmu a gani duk sanda yanzu lokacin da aka zo za a yi fin village a Kano a gwamnati ce za ta yi da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha kuma ina cikin gwamnati na fito na ce ban yadda ba aka yi ta buga a bbc har daga fada shugaban kasa aka kira ni ta ce bai kamata ba ƙara aici cibiyar kasuwanci akwai sana'o'i na gargajiya da suka mutu a mai da su gurin turawa su dinga zuwa muna samun kuɗin shiga ya fi fim na ce akwai eh, ƙofar wambai ana takalma na ce akwai mabuga akwai masaka akwai majema akwai dukawa akwai marina duk a tashe su a mai da sunan kayan gargajiya ne da tura suke so kasuwar kurmi ta riga ta tsufa ta lalace ta rugurguje ta zama wurin shaye-shaye a tashe ta gaba ɗaya a mai da ita nan tunda kayayyakin gargajiya suke sayarwa turawa za su yi ta zuwa gwamnati ta samu kuɗi kuma na tabbatar muku kuɗin da gwamnati za ta samu a cikin wato kayan sana'o'in nan sai ya fi wanda za ta samu a harkar fim to a nan an ga gwamnatin amma 'yan fim ɗin nan suka yi ta zage-zage suka yi ta zage-zage mu dama zagi ba damu to aka zo da kundin maganar shekaru rage shekarun aure na mace shi ma duk da na san gwamnati tana da hannu a ciki amma na ce ban yadda ba aka yi ta yi a rediyo aka dinga yanko magana ta sai a je a yanko magana ta a biya kuɗi a sa sai a gutsuro inda na faɗi wani abu wanda ya daidai da abin da ake so na yi doguwar lacca sai a gutsuri abin sai a sa na ji ana ta fansarin ɗin karatuttuka na amma daidai ɗan minti ɗaya minti biyu minti uku wai dole sai an gansar da mutane cewa na yadda na shuru sai da aka gama kam ce to a yanzu dai ina nan ni din dai ban yadda ba ni ko ba ne ka ai ba ca ni ne ban yadda ba kalas so mu da muke ganin laifuffuka yi manya duk da zaka ga an yi gaza mu sai kaga gaza wannan bata dauki zuciyar mu yadda muke gana uba ba an zo da ɗa yayi wa babarsa ciki an zo da uba yana neman ƴaƴansa guda biyu duk ya musu ciki an zubar an zo da kaka yana neman jikarsa an zo da kaza duk waɗannan abubuwan da muke ta ji muke ta gani a hizba yau da gobe yau da gobe sai su sa zuciya kama sai ta buga sai zuciyar mutum ta buga cin amana na miji akan mata cin amana na mata akan miji cin amana ma'aikaci direba da matan mutum za ku wanda duk da ya kori direban matar amma yadda ta man mota ta aje shi a wani guri duk kana ta kallon waɗannan an kamo boka ya zo ya ce da matan aure da zawarawa da 'yan mata bai san nawa ya kwanta da su ba saboda sharaɗin maganinsa sai ya kwanta da matar ya zo gaban mu yake faɗa to duk ka kalli waɗannan abubuwan Eben santa ɗin da ake yi ɗinnan yanzu sun fi ɗari a kano mun haɗu da hukuma ta tace fina-finai cewa duk inda za a yi biki ba a hana biki a musulunci ba amma ba a haɗa maza da mata maza su yi nasu mata su nasu kuma in mata za su kan namiji ya shiga in namiji zai kan mata su shiga amma musulunci bai hana ba tun zamani annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba irin wannan na fitsara ba ana yi da dan me ake kiransa dan shantu da ƙwarya kiɗan shantu da ƙwarya gayan ku mun kawo tun muna yara ake wannan yaro yan mata amma ba irin wannan ta fitsara wannan ta da haka fa ake ta yi a ko'ina gidajen da ake wannan abin sun fi ɗari mun yi mun yi da mun ta can sai wata doka a zo mana da wata doka sai mu ce je yi rijista ta federal gamma yanzu haka akwai motoci na giya sun kai guda biyar wanda da je hukumar hizba daga yau je zai je ga mota biyar ta giya tirela tirela to waɗannan su ma ba daga kama giya ake rusha ba sai fa mun kai ƙara ko tufa cewa wannan mutumin ya karya doka ya shigo da giya sai kotu ta ce to an yanke masa hukuncin an kwace giya an ba hukuma hizba ta fasa amma an ba shi wata ɗaya ya kai ƙara kotu ta gaba ya ɗaga ƙara ba mu da iko fa mu ɗauki kwalba ɗaya mu fasa sai wata ɗayan nan ya cika idan ya kai ƙara kotu ta sama to yanzu kuma shikenan ba mu da iko mu taɓa sai mu ba mu ɗau lauya a je a yi ta bugawa to wani lauyan sai je ya ce abin da hizba ta ya saba wa shari'a ta najeriya ya ci karo da kundin ƙasa saboda akan federal road suka kama shi ba state road ba shi kuma federal road na 'yan ƙasa ne baki ɗaya kuma dokarsu tana aiki ne a iya jiha kuma sun kama shi ne a jiha da haka iya jiha shikenan sai a ce alkali ya ce to ya yadda da wannan hujjar hukuma hizba ku saki motar nan ta giya kuma ku raka ta har ta fita daga daga inda take ya buga guduma shikenan na gama mu din za mu zo mu juya masa motarsa mu koma hada shi da motar yan hizba mu masa rakiya to sai wani lawan ya ce mana kunga in an je wudil zai yi haka kafin ya koma federal road zai shiga state road a wudil ku sake kama shi a gurin shikenan sai yan hizba su raka ana tafiya ana tafiya ana la kun ga yan hizba kuma suna raka giya sai an je wudil yana sauka daga babban titin nan wannan karamin da zai shiga wanda zai sake mai da shi babban titi to a nan gurin sai zuwa su ce mun sake kama ka kamar ya kun kama ni eh yanzu motar kamun tsaye da ita ne a kan state road ba a kan federal road ba so da haka sai mai walawaya mu waya sai ya shigar da kara cewa hizba ta kama motar giya nan a kan state road wata motar za a biyo ta ana gudu ba tsaya take ba su buga yan hizba nan su buga yan hizba nan su buga nan motar hizba ta tsalle ta kife wata ta tsalle nan ta kife sai ga 'yan sanda sun taho sai 'yan hizba suka kwashe 'yan sandan nan suka yi sama sai ga jaridu sun buga cewa hizba da gangan sun taka wani ɗan sanda saboda sun ga kirista ne sai ƙara sai kotu sai 'yan sanda sai ma mu ɗauki lauya yanzu haka muna na mu muke ta biyan kuɗin maganin wannan ɗan sandan abin da zai ci iyalansa hawai jan ma da za a yi wa 'yarsa ma wata ta ce wai da dai mun karya musu mai gida mun ragargaza shi mu zama biya kuɗin jam mu zama biya kuɗin kaza haka muke ta biya wata kuma motar da 'yan hizba suka biyo ashe ba giya bace maltina ce suna gudu suna gudu sai ta taka abu sai tayoyi guda hudu suka fashe sai suka kai kotu suka ce fasa musu aka duba gaba ɗaya ba giya ashe maltina ce suka rufe sai aka ce hukumar hizba sai ta biya tayoyin nan da suka fashe aka rubuta aka bamu muka je dole mu so kuɗi mu biya wani ya kawo ƙara yau matarsa dukan tsiya an zo ana magana da shi ya zagi ɗan hizba dan hizba garin tunkuɗe shi irin tafucan din nan kawai sai faɗi ya mutu a yaba da lafiya sai kuma 'yan sanda suka san 'yan hizba sun kashe mutum sun wurgar da shi a guri kaza nan da nan da na ji za a kulla sharri na garzaya da gudu lokacin gwamnatin baya na garzaya da gudu na samu gwamna na ba shi labari ya ce wannan tsautsayi ne ba da gangan kuka yi ba gwamnati za ta tsaya muku haka aka je kotu muka kira dangin mutumin aka zauna muka biya diya daga albashinmu muka dinga yanka har muka biya diya ga iyalansa na abin da za a biya musu kuɗin makaranta da sai da za a ɗauki nauyinsu <laughs> waɗannan abubuwan suna nan na hatsarurruka iri-iri kamfanin biriwuri suka bugo waya malam an takura mana a kano hotels management yanzu aka muna kotu da su sun kai mu kara cewa mun takura hotels muka ce mu ba ana yin hotel ba amma ana kai ƙananan yara banda ƙananan yara wani gurin ka je ba zai shigo ba sai ka je ka tarar da sojoji ne a tsaye da bindigogi su kuma yin hizba ba yan boko haram ba ne balle su shiga su kwashi yadda aka kwashi yan matan dabci ko nawaye ba za su iya ba sai ka tarar da sojoji a tsaye kuma ciki ana badala sun wa akara makalla gashi mun zo ana badala amma gurin soja sun kiwance ku taho ku Allah ya sa taho to duk waɗannan abubuwan ba za ka san su ba to yanzu ma ko an ce misali ana baɗala a gidan gwamnati ya ɗan hizba zai shiga gidan gwamnati ya kamo gidan gwamnati ɗan hizba ya je ya tura soja tura ɗan sanda ya tura security ya kama ya gwamna ya kama ta gwamna ya kama ta waye ka haɓa akwai ana irin wannan ko da ina nan aka yi wannan sai dai mai Allah ya isa amma ya fi ƙarfin dokar da ta kafa abin ba za ta iya ba kuma a cikin dokar da aka kafa in hizba aka ce ɗan hizba ba a yadda ya rike duk abu mai tashin aman wuta ba duk abin da za a ji tas ko pas ko as ba a yadda a doka ɗan hizba ya rike ba wannan yasa gwamnatin baya lokacin da aka sayo yan hizba irin ɗan church din nan dan kulkin nan mai shokin saboda wani za a kama shi yana naushin dan hizba yana dukan dan hizba karyayin yan hizba da muke da su Allah yawa da su sakamakon aikin nan wani ya kare wani ya rasa hannunsa da aka je gafan za a ɗebo karuwai guda tamanin sai da muka zo da yan hizba guda ashirin waɗanda wasu asume suke a mota aka ɗebo sanduna tsakanin masu ba karuwan kariya da yan hizba ana doke-doke duk da wannan wahalar sai da suka kamo guda tamanin da hudu karuwan suka zo da su amma jina jina jini yana zuba to wannan hizbar fa a Kano ne kadai ake da irin wannan hizbar duk ƙasa duk garuruwa waɗanda suke magana daga wajen Kano ba su da irin wannan kuma yanzu wasu tabargazan an yi ta a Kaduna Kano ake kata mu muke shiga mu je Kaduna mu warware mu je Maiduguri mu warware mu je Bauchi mu warware mu je kaza mu warware akwai gwamnan Sokoto ana bikin yarsa yan hizba suka kai hari ya ce ya rushe hizbar ba wanda fa ya magana ba wanda ya magana ni na tashi ni na tashi daga kano na je na same shi na ce wa excellency ka yi haƙuri a da hizba ita to ai malam ga abubuwa na ce yi haƙuri ni ka bani dama zan shirya ta yadda ba za a dinga cin karo da gwamnati ba yace to ya yadda shine yanzu ya bani aikin dawo da hizba a Sokoto amma ya rushe ta daga bikin yasa ɗan hizba suka ce Allahu akbar a a tashi Allahu akbar sauran ayyukan da ake yi duka sai ya zama babu su yanzu ni na je na samu gwamnan Katsina ni da shi na ce don Allah ka kafa hukumar hizba a Katsina za ta yi maka amfani za su kaza za su kaza za su kaza ce ai an ce in sun kama mutum sai sun buɗe bakinsa sun sun shina sun ji ko ya sha giya na ce ba haka ba ne na ce muna yunkurin kafa makaranta a kano muna yunkurin kafa makaranta wacce za ta dinga ba da ilimi ba irin yadda ake ba za a dinga bin mutum da gudu ba ko yanzu aka yi min waya aka ce malam gashi can ana biki sai in ce je amma ku rubuta sunan gidan da ake yi in an gama ku gayyato mai gidan in an fara ka tafi da gudu akwai mata akwai yara akwai masu goyo da an ce ga 'yan hizba nan sai a fara guje-guje sai wani ya kare wani ya ji ciwo wani ya ji rauni wani ya mutu sai kuma zuwa ce 'yan hizba tsinannu sun karyawa na sun sai ce kakwai ku rubuta sunan kawai duk abin da aka fara kakku shiga da wanda aka kare kakku shiga in kun samu labari za a yi to ku je ku hana ku ce ba za a yi ba amma in ana yi kakku je to don kuka je karo za a yi kuma amfanin ilimi kenan a dinga auna abin da zai yiwu da wanda ba zai yiwu ba da abin da za a iya da wanda ba za a iya ba da wanda za a yi da hannu da wanda za a yi da baki da wanda za a yi a zuciya da wanda za a yi Allah ya isa ma a wuce <laughs> subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ko kuma batilan amruhu furuta al'amarin sabatacce ne haka Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna masa ya jawo talakawa miskinai kusa da su kada ya kaurace musu to me Allah ya kuma wa qulil haqqu min rabbikum haka faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur إنا أعتدنا للظالمين نارا